rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta bayyana koran wasu jami'an sojan ta uku da aka kame kuma ana zargin cewa sun kasance cikin 'yan kungiyar asiri kuma masu garkuwa da mutane an dai kame waɗannan jami'an sojan ne cikin wasu mutane 25 da wasu maharba suka kame a wani hotel da ake kira bagani da ke filin mai da rabi a baya-bayan gari wato a ranar asabar wadda masu kada da wasu ɗaliban jami'ar mai maiduguri guda goma da ɗaliban makarantar ramar guda biyu da aka ce dukkaninsu sun kasance yayan ƙungiyar asiri ma masu yunkurin garkuwa da mutane cikin kayayyakin da aka kame wajen waɗannan mutanen dai da ake zargin cewa na asiri ne sun hada da ƙwarya da layu da wasu bakaken kaya da ma wani abin da ake zargin cewa jini ne a wasu jarkoki. Major General Olusegun Arinayi dai shine kwamandan jami'an sojan Najeriya na Operation Lafiya Dolin da kuma ya bayyana koran waɗannan jami'an sojan su uku Gama abin da ke cewa. We receive intelligence about intention to kidnap students from University of Maiduguri and those people claim to be Boko Haram and we spread our tentacles and we were listening to everything Luckily for us, yesterday in the night, which led to the arrest of armed robbers, kidnappers parading themselves as cultists. Ice mun samu rahotanni sirri da ke nuna cewa waɗannan mutanen suna yunkurin garkuwa da wasu ɗaliban jami'ar Maiduguri da suke ƙoƙarin nuna kansu a matsayin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Don haka muka baje kunnuwanmu a ko'ina muna kuma sa ido mun kuma yi sa'a a daren jiya wanda ya kai mu ga nasarar kan waɗannan 'yan fashi da makamai masu garkuwa da mutane da suke nuna kansu kamar 'yan ƙungiyar asiri yanzu dai mun kame su kuma waɗannan jami'an su da kuke gani yanzu haka suna daga cikin waɗannan mutane kuma yanzu haka mun sallame su za mu jan ƙasa daga jami'an 'yan sanda The army does not condone indiscipline. Bad heads in the army are never covered up. These three soldiers were caught among the evil group I've explained earlier. Ya ce jami'an soja ba su yarda da rashin da'a ba kuma jami'an soja ba sa ɓoye gurɓatattu daga cikinsu da haka waɗannan sojojin an kama su ne cikin waɗannan mutane. Ganin cewa kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Ndaso Aliyu ya kira nasu taron manema labaran na gurfanar da waɗannan mutanen da suka kame a garin Maiduguri ya mun ƙarin haske game da abubuwan da suka gano da ma mutanen da aka kame kamar haka. kamar yadda ka gani muna da mutane 25 wanda a yanzu dai muna kallon su kamar 'yan asiri ne saboda ka dai ga wani abu mai kaman jini wanda mu da muka tambaye su suka ce wadan suka ce jini ne wadan suka ce ba jini bane sai wani ya buge wani sai daga baya ce no it's not jini sai na ce okay me kuke yi da shi suka ce sha me lafiyan hankali zai sha wannan abin da kake ganin nan kuma ba jini ba da aka yi haka ba gan da abin fumin ba mm. so that is exactly abin da ke ciki to an ce kamar ko su ma jami'an soja cikin mutanen da kuka kame a wannan wuri su ne wani wannan jami'an soja a'a in ka ce jami'an soja kamar suna aiki kenan korarrun sojoji to waɗannan mutane ya za ku yi da su in aka gama bincike za a tura su ga kuliya akwai 'yan makarantar jami'a na maiduguri akwai na 'yan gimiya da fasaha ne ko eh. yawwa na maiduguri har yanzu za mu ci gaba domin an ce suna da yawa waɗansu gudu su kai kamar wanda aka ce harba bindiga ai ya harba ne ya samu kubuta to ko wani makami da kuka kame ne tare da su ko waɗannan kayayyakin asirin ne ko kasu da wayannan kayayyakin a ah, akwai wani makami da ya wuce kaga wannan abu kamar jini kwamishinan yan sandan jihar Borno Muhammad Ndaso Aliyu kenan ke bayani game da wani kame da suka yi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya